الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da bukata ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi aminci wuyin wuluji tabbata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ko Ramadan 1439 kalenda na ji daidai mutu abe ko a mutu anyi mutu anyi ya june 2018 kalendar miladiya na al'arba'una fil ahkam ya alhafiz al-munziri rahimahullahu ta'ala ga ya ci gaba bayan man ga alhadithul hadi wali shirun hadithiyan ishibeni an ummi atiya radiyallahu anha da ba mu atiya sa ku je da gani bi qalatin ga lamma matat zainab bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam e giya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam in zagi ne ga zainabu na lamma matat ka kunu jahili na qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga nabi sallallahu alaihi wa sallam ga anabi ga ga sirna ha witran ya gaji funuwa na mai ya funa wani wutiri ke wutiri wuta ko gutsu ko gutuwa ba ko? salasan au hamsan ba shi ganin ba wuta ko gutsu waje an na filhami sati kafuran ya maga funo wuce guzu gutsun ce ya gaji ya kafuru ladin au shi ngole kafuru ya yi yana jikinan wani yakanin aw an min kafur ko yendo cimin ya kafuro fa iza gasaltunnaha yagu funuwazo fa alimnani ya gaje gani ya gaje lugwa wuɓe qalat uga fa alamnahu afunu afufunuwazo na ta ga ya nabi sallallahu alaihi wasallam fa atana hakwatan hmm? fa atana hakwa wa min wuce jiula yayi faƙala ci gan ashir na ha iyahu ya gaji ya je na ladin bi ma ne ya gaji ya je na lajin alkafani a karajawul bukhari wa muslim ki hadisin ne wo wani laudan na gan ashe a sha annabi sallallahu alaihi wasallam mu je gin zagiji mine ya gin zagiji ha annabi ma da zainabu ko umarci ke laube ganin zagi ga jin zani zalu ya funo na biyo in zagi e eh, bana zainabu na jahili na in zagi yo in zagi na shi mabe ga ma funo na umma ti in zagi ga so imo ko to a shawu goyi ta ci wa de ba ji na shi makun funo na umma goya de in zagi da jiki na na shi makun funo na bebe ma hadisin ne ke lawa ga fukunuwa zuguta ko zugutun ma na wuri wutiri ko amma ga ke fukunuwa be alakajo alakafuru aladu amaga ya kufunu wazo alawaji alkafani edaga kaga edawo ma a ce le gan batan na uji hankali a yaje libon a fiyo ungwa ya ji za talqinu na ni biga laqinu mautakum la ilaha illallah za na jige la jaje limine bo a ciwo ma lam ya ce ga ga jaje nan eja talkinu ya la ilaha illallah a gaga la ilaha illallah al'imamu abu zura abu zura razu bai da labin abu karimin razu alhanzali mujin manke tangili ne a jisuwa abu zura ci biyo ma'un ce lajin hanjali abu hatimin razu bai manwaci ci bai ga abe jikiyo a ta abe tamidin a ce gaga abu hati mo bere ajina e gaje fe gan abu zura gun gan la ilaha illallah ke mina abu zura ji da wuce ko na fe woto do na aju talkini nan amma be na ji daga na abu zura man ya ji su yo zai ni mini abu a fe cha ji su ga amma re ciwin ba ne su kuma fe cha isnadi in giye intentionally wọ́n pè ógè ìdáyìí náà àbúzúrò àyìnà wọn yà wọ́n ní ìgbà àdìsá àmẹ́jì ìfúnnáàdì yẹn náà òjijì àrùn òtìwọ́ àrùn náà òtìwọ́ àtàn náà. àbúzúrò àdélérè láti yé nìkan alágbà sun aláwọn anáṣẹ afẹ́dù. àfẹ́ àdéhùn ní ti fẹ́dù fẹ́ ègò ìfúnnáàdì mi sàn ábò. wọ́n dé ègò ìfúnnáàdì mi sàn ábò ṣe láì ìfúnnáàdì tó kẹrìṣẹ́ òfin ìgbà àníbísọ̀ àṣọ

wọn làjù kún yà ká ìlàjì nù fẹ́ wà ní nínú ìlàjì ti fẹ́ kó ní nga ti fẹ́ nga kun tí wo wẹ̀ látọ̀ ẹ̀gẹ́ dàkẹ́lẹ́ ẹ̀gẹ́ la ìlà ilẹ̀ láwù ẹ̀ nínú ìlàjì ti fẹ́ kó ti fẹ́ jìgá ẹ̀ nà sọ̀rọ̀ ìpè la mi jà ní rìpítì ti fẹ́ àrùn wọn tún yún. ẹ gbogbo ìlà àbíkí àfùrà ìwà rìkìtì wẹ̀ jùn kí ìdẹ́gbẹ̀ẹ́ wo bo ká nke asatu ege jigijigi ndo ti weda ta yin loyi ko ja kale ege ne jiwa gana energy fi gugo tun ka kuno all is well ni eh ngo tun ege ti anu e bogo e zuga west lokaci ba rufu mare again waga dan ba zai wo ma na ce le ga zame ga jan jeli e ga alheri ya ce ebe na ne ga almalaika tu ya aminu na lama ta kulu malaika je ji amiye ga irin da je ganin e za maga za ne wo ma ne ga ke ja ji anjeli anabi e za ga ji anjeli eye lami la tura ina wa ne bi ma ne ye ikikio iye e ikpe chi ebe ko fog mi zuwa ina e ga ji ye ye jikio ye ya ba e za maga ji anjeli ani e ti ye ya ba ni ye e je la piu amma jiye be shiri jiye ebe na annabi sallallahu alaihi wasallam ga asiri ubi janazati e ji pankpai be kin be janaiza ji again no le nenye zanne na dikiya na zanne jin zanne wo marun bi ajin hajeli na ya so na wu zane jin hajeli da ne ga ji ya akuri ji wala nablu wannakum bi shay'in min al والجوعي ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يا ميتلي بدفي يا ميتلي بمدن يا ميتلي بكيكين ke meti ne be cikin rayi ana wani gaba babu nona zan do ci mini zai ji so ba wannan so ko ga rayi tule amma soko muculi ngba wo ga akuri ji bushara da ne a zai ga akuri ji nan again ila ga ji hanjele a waya ni muji kabara wa shayiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ma jirni fi musibati wa qulif li khairan minha ji inna lillahi Allahu Jikin ya musiba na jami'an nan Allah kiyaye mu again e daga shi shi ju caji hanjeli annabi sallallahu ta kuriji annabi sallallahu alaihi wasallam ga gina tangwayo aljanno alkiyami amma e ji dabo daga ji hanjeli awawa ga wojan aniya hatu e da ji hanjeli wai kabar e yere ka sare zaka zamire za ya mi jejo za pamiyo mi ga mi de ke o chigma e e a kuriji ẹnẹ dẹnba tí yóò tẹ lóun jẹ àlẹyìn ń jẹ gan kó o jìgá ní akó àmà ẹ̀zùn fi ó jìkà àti ìfìfì yẹ́gẹ́ tí wò lé wọn yá ní àmà ń gbà àti fàrúwà àtàwọn lóyún lóyún dẹ́kun ẹ̀gà rẹ̀ sọkú yìí máa nìwá ń jì ẹ̀zùn yìí ṣe ẹ̀ pàdú kó o ní ó ko shakku siyab e zai lewa ya yi waki bo a kijin a gama si ba da wani zaka zai niya wajen hajjiliya dole e kiji na in awairin na ja laisa minna man darabal hududa wa shakkal jiyuba wadda a bidawar jahiliya amma ya za hajjiliya za e zai tigi wanda yawai gagagan wanda yawai kabara ya kowai ga ganin jijire da na ya waje bagiye ya zane na na jihadeli a wani na su hage sai bane giya annabi da bane ga ibrahim na ma jihadeli annabi ga inna qalba la yahzan ya ma jira zana wa inna aina la tadma eh ma bagiye wa inna la firatika ya ibrahim la mahzunun ya wa ibrahim gingane gabiyo ina ya jira zana ije wujin da ne za lofe lofe luna izandoro mini ibon wa da su amma yana wa sakulugwa zoba yuluge sakulugwa ili ci ta cin alkhairu yi mi da aljanna wajani ibn zani ya ga guba aje mustari kuru wa mustarahum minu zan do ci da su su ga fe fayu de wala ije zan do ci madambo munga su alita ne fi jo na ga dikiyo aga ko be guyi ẹgbẹ́gbọ́ làndóòrù tí ó lé mí gúbà náà hálíkì ti tó wọ́dán wọ́dán gan alimamu bukari mun ji an jeli na mando ci alimamu za a bi fiye lagawar ci betan sirot nga da na a a mafi

Allah kiyaye mu ta su eh, nuwa na fuze wa ma'ana wi fardul kifayati ko zane adali na gayi yin zagi a ta dikiyo a ta fukuno agu etilo agu kilo agu na agu na ti gu sun ba guta e ba be mi mo fojinu o e wa hadisi na ya ta lafta takbar min amri dan do afuwa kwa ni bisa sallallahu alaihi wasallam no imi uji bana ịdaga atụ shehidi mgbe efunu ka efunu a efunu a ebe na yoruba asụ ala ma ma taleyi ko shehidi e ya mara ka ya gani da na jin ajali kun da wani anụ nuna kifu alkiyami a launu launu damu wa rihu rihu misk e ya jafe tiyana kun wale kala e ya jadana amma kiyo amma ya kun ya kan almitiki odo shuada o jike shuada o na jike o maje mara kanin wali aga jike a gaji funuwa alhadisu sani wali shuhadisu ya ya shiga gubeci an abi hurairah ta daga ba abi hurairah radiyallahu anhu sakuje da gani biyu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ga tika nabi ne gwagwan ce ci bi amincin wani tabbata na ga na'alin nasi an najashi annabi sallallahu alaihi wa sallam ugan ya zaji ga najashi hajjan hajjali filiyomin lazima fi ifini e na ja shi jadili na nan fakara ja ilal musalla a na bicatiya da fili ko ba na ji salla ji na fakabbara arba a takbiratin a na bisallah sallam ci ji takbir guni ruwa ma muslim gan fakara ja bihim ilal musalla a na biya latiya an sahabi latiya da wawo da musalla ana hadisi ne lau gani nan lole aji hadisi da wani kawai na ayu nan gashi a mace hadisi mace daga na'alin nasi an najashi filiyon milazi ma tafi to cewa reconcile hadisi na reconcile nan e ya zaga jan jeli ya ganya zaji wo ngo ji gani ako etiyan ewa adeze ja ajin kusalla ajin kino eh jenaza da sauransu nan amma ya e zaga jan jeli wọ́n di àwọn kó ẹ̀ka aláǹtí àti àti àyè kábàrà bí aṣẹ́bẹ̀rẹ̀ ní ndóró ìdílé mọ̀ fẹ́ bóyá ìdí àti ọ̀gẹ̀ yẹn á jù wí. nípa ìwọ́lá ti gánà anọ́tò jí ọ anọ́tò kan nega reconciliation náà di between nurse bàbá níbi tíyàn ẹ̀gàn wúṣọ náà. Ah, najashi abasha budan afhama ko na mai laugun na jashi wa lo musulunci kalmu jashi daga lani sa ta da suju kiyo suju sallo amma ka lo musulunci na uje kwata na da musulunci wani ga yaji na jashi kan ga ebo harka ne jiki na energy mu goba biye na yu kan gaina again na laugun na gan idaga ajin ajali ejin kun sallah ejikiyo ejin kun sallah gama la zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi be ka ka ya ce kiwo e tiyan e kuji sallo zana tukun da dana zana tukun da wani nga ya ji kun sallah ka ya ji kun sallah eh e ji wa e ji ngi na lajin bali jani ngau gajin adil ajin kun sallah ka ajin kun sallah wa ajin kun sallah anasi be tiyan de falalai za ni shiga ajin kun sallah na ajin kiyo adokun amma ngau le ka gaji kun sallah ya ba addu'a ba le jan le jan de ko shiga takbiru ga e ga kun no takbiru guni ruwan ci dai mu gutsu ga ji kabara ya mafari ba fatiya ga ji kabara ya baci ja salatu ya nabi ga ji kabara ya tati wa ba duya zai zai ji hadi lidani nan kabara ya ji zuwa ji kiyo eh, eh ba general musulmi ba ce ce ji sallama amma ya zaci ba na gan plane crash aji amma bai da kuyi a kasa ta ya fi fito zai fi bana aji nan nawa ji faruwa kashi ko a ga za binuwa a mele kuya ko a ga za duwa ci kin do ci buda go rayu ma bi ci ba go ko ya ma ja se ti kuwa ngo le ajin za na salla gba ni salla ga yi ko ji na ku o sa se fu ka u gan salla janaza za no ga a gan ne khususiya ya nabi ɗaba ka ce su yana ja shi na na hadisi ya gagu da nan a gancewa gaga a sura ya yi kuwa na ja shi lati gona ya nabi wani na a da ke ya sai mai fi kiwuri wa khairul adi adi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya e bugo to bwa de ji ku sala kan ba lo ti bu janjele ya o e da ku ji wa o ala wa ji ku sala da ga ji ku sala ba wa ji o ye ku ekunga baagi ebe tiubo ngabo wajo ekumaga yinzaji eba tata nga ngawa jikio ngawa jo tene pata wesa shene ja alaka ngani be ganyan janaize na eh eh eza maga ajikun sallahu ngato alola jimbezo ebona ebona janaiza sallu yo la salata liman la udu alo sallat dan buya zanije alula na àní ìmọ̀ pẹ̀lú aláṣọ ìyókù yẹtọ́jú kí ó yẹtọ́jú sálà àṣà sálà jẹ̀náyíza sálà òyò àmẹ́rin sálà báàbù yẹn àlùlá fọ̀tẹ́wá ni ìyàgùn kí n bá abó ní ọgẹ́ ìdájú sálà jẹ̀náyíza báàbù yẹn àlùlá náà ẹgùn yóò náà lè bàwù yẹn àníbí muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bá ná ko mun gane ta gaskiya ya bane tambiyu na tun malam ibrahim lalaya goyo ne wajihu sarawi na e tí ó gẹ̀mí láyé làwọn ti gẹ́sọ̀ fún jí arúgbó tí ọ̀sẹ̀ òkúngbò ọ̀sẹ̀ òǹgbà ẹ̀fọ́n wà níta lọ́wọ́ ẹ̀jì sọ̀wọ́n àlùbẹ́ lé ọ̀sẹ̀ lè lànà àjẹbẹ̀ tí àǹdí nàgẹ́ láti ó ti dìrọ̀ ẹni dí àjíkú yóò sún fi lẹ́yọ́ tó ṣe jí wọlé wọn káta hàn nínú ìdí ẹdín wa jì kí à ń wá jẹun wọn lé gàn lẹ́lọ́à wọ́n gbé ẹni mú pátẹ́ pẹ̀lú tó mú káńtà wọ́n gbé wọn wá àzùzọ ọmọ ẹ̀dà jí kàtún à ẹ̀yìn ìṣòro yìí. hadisi ya shi ba gute shi an ibn abbas na ba abla ibn abbas radiyallahu anhu ma fa kuje da bayin za ku ba. anna mu'adhan radiyallahu anhu ga kika mu'az ibn jabal fa kuje da gani bi qala ga ba sani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila yaman ga annabi sallallahu alaihi wasallam tulo yaman fa qala annabi tigan innaka tati qauman min ali kitab wa belo wa lo ba jama'an do ci min ya al kitab jo fad'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah wa gaji wanya na ga jirki hadi da ajibu ta bi gaske na sai Allah wa anni rasulullah amma ki Allah ya ji idan ni annabi Muhammad shi ce ce ci miyo nan fa inuhum ata'u lizalika aga mi tuwe tin ya tin aga fa alimuhum la ilmi wa anna Allah ta'ala da cin latna iftaradu alaihim khamsa salawati wa sallahu tuladi wa ta tago fi kulli yawmin wa laylatin fondon da bai shi fa yinuhum ata'u li zalika aga mi tuwa da ganne fa alimuhum lawa anna allah ta'ala gida ce latna da alaihim sadaqa ce ta zakalaji dole sadaka babon nawi zaka ina yan kuzmin sadaka tan to kazu min agni ya iyim na zaka wancan agogoren da zai gade dukiya can abu ne fa turaddu fi fukara ya tiga labiya ya talaka shi fa'inuhum ata'u li zalika aga mitu ya tiya tiya go fa iyaka me jo gangba me no wa kara'ima amwali hingan be ne wacci mini ya dukiya jo ne wa lo zaka gojo ga ne ga wacci ga mini duki ba ni ga wa ya la zaka ngo ji ga ko waga tiya tiya ga wuti bi naku wa takida wa tal mazlum suna ya duwa yanzu na ji zalunci na fa inna laysa hawa wa bainal lahi hijab yakan doro wata mutaka ne zannan gangani be sai ciya ma'ana addu'a zannan yakan doro da mutaka ne be sai ce bai gugu ba akhraja wal bukhari wa muslim ya hadisi ne wo wọn lawo gan sọ abe ye gbọtọ ni wàá gbẹdọ yìí ibnu abbas na mu azá gan gan la diga ne wa inna mal ilmu bi ta'allumi eji katun debe katun ji ya zulo makanta ala katun an wuce ji ganewa ngo ji ganewa ko again hadisin ne lawu ga a sha bi fiye tu zailo da nan ba wace kaka da la duniya wuza ne a ma'azu bi jabal alibi tulo yaman abu musa lashari ake bi tulo yaman sayyidina ali ake bi tulo yaman ko anabi la wasika ji ya zaji ga lalo bai tsaye farisa bai tsaye rumi bai tsaye kinkin doki ji kuli ala alkitabi ta'ala ila kalimatin sawai bai na bai nukun Allah na buda illallah wala nushika bi shi wala ta kiza bazu na bazu arbaban min dunillah ka ku na je madina ciji na yi ji man ga ni sa sallami maka ka na ni bi jinjira nan a ni ga sahabe da ci tunda madina gudu jikiyo gudu la jini wa yan na shi ngai kiyo yan na shi un da mini yana hadisin ne wunan gole ya zama ci tun da ajiyar ci da ladi ne awa yi ba ni sun maji da shi ni bai goni ko laji ganewa ba su mai shi na yan daga mako feji enegi feji kutigi feji village ne ti n bitu imuci yo pátá náà eh dai bukata ba wuyan ba wuyan addini annabi Muhammad man naja da jawazi nan mu makalo man na jawazi nan man na shi to bace a sai la to katuwa nan wallahi dai bukata yin nan ka ga yi majin wasu kwa gigan la tu bayyinu da wulin nasi wala taktumuna E ga bayani addini jawazi an ma so gaskiya yi tilere man doci da waje man jeje adiga alaki village ne fata wunji tawidi ala uzaja wunji an ne ji sallah wunji an ne fi azuya wunji an ne ji tarkiya wunji an ne fi janaba wunji an ne fi fuaila wunji wucin walawa be kiya be kabairi bi an ya to ba so ko an ndi a fe ko ni a ta fe gwa sadaka doli walo to se la kai ni ti se kafa je la je bi ozo na da wa lo be ko piko bi wunga yi ni di be wunji a fe di kiyo wunji fe za dunia ba village ti jo sai kwaniya lọ́tí mú gánzà búra wọn láti wá zo sọ̀kọ́ alukura lè tí ṣíbí àní mọ́mọ́dù gánzà búra wọn láti wá zo ẹgbẹ́ ìgbìlẹ̀ ṣì láàrin náà jí káyìn ọkọ́ ǹjẹ́ àfẹ́ gbọ́ àṣẹ káfẹ́ ìṣú ti ọdún ọ̀ṣẹ́ ìṣúná wájú bẹ́ẹ̀ sí náà fẹ́ rí jẹ́ wọ́n fẹ́ kú jí bá rábọ̀ kákùnrin ṣe káfá jìbé kí safi yẹn na shiga man je je so kwa nya gare dan do ci ma ya jinna a da da wai wode ci fe ja da fara ya ya ji za ji wa a ji e ji wa ji fi kawai jo ndo ci ma lo ndo ro nda jo wa wi ri ti da tu yi ti en de jilere village di mi chanje la le ti to village na ari aju ko kare mi sa de ku jo ba ade aju ko kare alaje adega aje adega amadabo agati otifichibo agati otifichibo ele ati ele toji ndo cho ati ele aji service ba me wa ati bile ebo la fe bile geza ni ze ni bujimo akuran a bible translate da nupe nda ata eh sal ko u translate da nupe jeri ganan unyoto tanzania institute na kan institute na na paparoma twachago etie wea dini christianity africa ta spread in christianity cha africa na wato institute yoto ne chago ate train za ye tian wa de ni wani jeri gan ga kan fe tuno wodi ga na ko jeri gan ti go suggest yan atato alacha bienu penchi ngo ji gane ko ala je ni penti cha muliki ti zugwa pdp gwe ga ti je pya da na da ji program mu cha re ya gu yi bi yi cha zu no nge ya mi labarin ngo nde ka ka ku ne jeri ti bi ne da o ti da je musulmi yi tin village na yi le ne to ba na lodoko lo gbadapu kaji lo village ka kai na shi man yato musulmi jina na ti ne kiti ya e jiyo za mu ce jito sallah wallahi tallahi ngo tun ga le shi e ga makaunu kashi e ba sun boci champi ko bokanci yana ba ta ga sai di shebo maslata tun ga ce ga ce gangi ko jo sa go ga ba ru bi ye ji sallah dan sa bi ye ji sallah eh idi mana foro lati da yaji kiya babu da babu waje kwaji sallo gaskiya wujiya ne ga ji ina re so kwa bi gare wallahi tallahi kile sakiye ji fi goba wato ba na kame ji wujiya ba ta ga ga fi gba na amma etun je ti ibo amma ne ya ji ni anabi muhammadu nana na ya na ke la lasa ko musulunci na loda nan lokaci nan e ne ke kan gabe na zuku ya mu dan dabe ne mu dan dabe da wa sai ne ga ji wa zai mi radio bo na to ne ga ti ba su mona ji kino wa wasa ko radio ne ko kaji dan do ti kake da tun ba ga talent tari kan ji dan do ti kake da tun na wa ga ga ya ah, ji a ga basira ne an yin na gen na jana to ko zan do ke da yo da confucian wore yele gan zai ji be ka ni mini manya addini jona kaga ji kokari jan ya musulunci nani mun ji an tare jama'at islam around 1960 jina almost northern nigeria dai bai ciki za yi dai musulmi amma bu ta ce ji da na yi mana buta kabari da na iri iri mana za ni bacci abin ala ya sami god ta ce mu in the name of walitaka lokacin shiga saddauna sheka abakar mamudu gumi abakar imam da zanu sanwaci fomu doji a shisha jama'atu su islamu ko in the name of asala musulunci alubabu eh lungu lungu ndoro borgo biyo ne jaye jiya kan na naji so ku ya lada ye wuce magala ci a sai wato manji wa sai ko ti manji ne je ji ko ji ga ne ko ko ji fahimta lokaci wuce nga Allah mu mi ji wa da fikin babun nabo Allah ilawo yi fe ji wa da fimino e ko ti ne ji ba ta ga

ngwai wace reality ne je ji faruwa ne amma le mana dace ni ne na hadisin ne wube nan aga ta dawa ji tawide ta bayan kashi aga so maje ne ke ne tuji kiyo jula no tu ni ne na hadisin ne wube nan ga da ji sashi da ngwai wace zai rikita yo ngala ne ga ga al kitabu yo lo bawon anni anni anni anni ya e bode kaga wace iri na yi nan gole ke ne wa ga ga ga na wa ji kiya wọn àyè díà wọn convince àlá musulunci àgbò ah, wọn oúnjẹ musulunci wọn lọ àyè jíjà anabi ga mara amin ku na le dide mi ya bana faidu ga yiru biye di mulan ba an biye guyi kaga ya diya diyawa fa bi lisani kaga mutum ayi diyawa fa bi kalbi wa zalika adafu iman bebe ma zanna zaka mutu ga tile ga tuyen nan nga wallo zaka wallo zakara ku boji ra ku na tun wacin ga mini ra ku zan nan ga wurin ga wala ngole wa fili wa ujibu kashi wallo zaka nan ko goji Na ko yo te bidi di ga mini nan ku jo je ne kan ga na ku ba ni wa dari dubu dari fu dubu ko dubu dari biyan wuji kiyo wala ga ngo ga bo zaka ngole na di kiyan na ji dai dia ka wuto ne ma wa zaka wani ga tile ga ban to aji kaso wuje ma nan ga nan ga ga aji kiyan nga wa zaka ma wadai da lamari jike mun da tatacin ko mun gane gani ma ji dawa ni wade ilimi wade akuri wade kima tabi a kirki wa lotun gangani be ene wa gane ma ji murati almasali gangani be almafasidi maji ga a ta dawa gwamnati wa chayin wa ngole adawa ya ne sunna unjanya iwa na bi awari jige jikiyo age e da tausirin nan wadda ya daa wee sunna ya ke shishi na tuye ne ya ji tawidi an waya notu tuwa ya ga tawidi ya ndị ya ga gune morality a tawidi lawa ya bonne tawidi ga yi kan ke na wani kiyo ma ba fe duta aladi to rabi eh e? e. nga nga ene ngai tawhidi ajali amma musulunci ɗaya ne automatically ya kake ne wa jiki ga ah, walawa amma ina yi aje na aje basiro tawhidi ana dole ga tawhidi jiki ga tawhidi lawa ta nla yo do so gani ke ojo so e e da ji àtẹ̀wé ìdí déédéé wọn ni gbọ́dọ̀ ti ráyà kó automatically kí next day for wà dídí ọ wọ́n wà láwa báwo ti ṣiṣì gan-an wò dé ẹ̀tẹ̀wé ìdí táwọn ẹ̀dí dáwọ́ arúgbó bí a so good àmọ́ ah, ta fi ní ẹ̀tẹ̀wé ìdí ọláwọ̀ wò dẹ̀kẹ́ tàbí àbẹ̀ ọ̀zọ́ bẹ báàbù táṣìyẹn rírun ti dẹ́wà. ka ji ìdájọ́ tó ṣàrò mú ìṣẹ́dá ọ̀tọ̀ ìdìgbà ní gan aṣáájú láká òṣùlù sọ̀lá tàbí náà dín bẹ̀rẹ̀ ní wípé ìlà ìṣàmójú ní báàbù bá yìí dé ìgbẹ̀gbẹ̀ fún òjì tí ó fún na ní problem iná problem yó yẹ́nà ẹ̀rọ tó ṣìnà tètò ibi jígá ní ọwọ́ anyi kí mẹ́sìlá ń sálà súkú azù súkú zaka súkú hajj súkú umura talaku suku egungan suku unda wa ebogo ngo ji na ko ebogo yen neji uje uje da mu a Muhammad ibn Abdul abu ne ka kitabu tawhidi lo sulu salata ba kawai la arba'a don kake ka shurutu salatu nga ba ke ka da mashi ila masjid ka ila salatu amin ko nga ma ke ka muktasar yanzu hadil ma'adim nga me ke kali ta fe ti asuratu na bawu ya bo wuje e ba ki wo e ni bi en doro yui nga me ke kali ta fe ti kita nga ke kali ta fe kitabul hu da lu abu nan nga ji nga ji ba ta ga wa da ji sallan yau ne tawidi hadisi ga sallan yau ne da ji tawidi wanja al hadith rabi wali shirun hadisi ya eshi be guni ci ana bi sayyid al khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala alaihi sallallahu alaihi wasallam ga laysa fi habbin wa tamrin sadaqa ngai susu be to don bine zakan doro da wa hatta yabluga khamsati aw sukin suga gusu ki gusu bi ma'ana don bine gangani bi yin gitiji kame a gaza ka gan da bane su ga su ki gusu gusu ki nin doro mai sai shi ta so ngo ni ako so 60 times 5 ene wa yi ne ma na so anya da ci su ga guberu kan ga wa dikiyo eh kan ga wa wa zakawo to abu de dombina na do mina no de no diki ki gusu zakana wa wani diki an kuji dole amma ga gusu ki gusu ci aga su gusu zakana wa wani ga jikiya. ngaje dole amma ya zaga da yin gice lati u ci gawa wa zaka ken wa walu abe ken ga gun misabi nan ki ga misabi walu wusu ki gusu ko kaji wusu ki nin doro mai kiyo sai kita to now ba na e gandan nan gayi ke wa walu abe ken ga ye le da sokwe biyu shi daga samu wani nga fe je pe ya pe ngiti la ti wona ran aji haru wa je wona ene wa ya yen zaka le ushiri 1 over 10 bi mana 10% ko la diga le wa amma ga gan wajen le na so ko e du ne be nuwo ne je ne ga ja ga ya fi wa wo shi pada wa injini wa wọ́n ti tẹ́ ẹ̀gbọ́n bẹ̀lú wọ́n ti fẹ́ di wọ́lá gbogbo wọ́n ti fẹ́ dà di di di arúgbó àti kíọ́ arúgbó àti ẹni wa àyà zakagbá náà kíọ́ smith fulu ushiri half eh one over twenty kó good ẹni fẹ́ yín wọ́lá fi máa dúnà hamsi zawudin minel ibili sadaka ẹnamajizu ẹnngọ́lé ẹnamagajizun mẹ́ra kúngútúnú. zaka da wa so wale ga nisabiyan raku wata ta daga babu eh good wala fi wala fi ma duna khamsa khamsi awaqin min alfiddati sadaqa ene magaji zume auki a gutsun ya zarfana zakaji kiyan zakada ba auki ya nindoro mai jira ni wuki jira mi shiba ngamala gogo zakaji ya zarfa cha agun jira mi 200 zaka ji kiyo zaka gadin now al-bukhari wa muslim ga gubo ki je wa bu e wa ra kumbo e wa nan ko e wa nan yo e wa zaka zinariyo e wa zaka zarfo ko e wa zaka enji kila tijo ko e wa zaka dombino e wa zaka zabibo naira kuku naira mabe naira eh? ewa zaka nero kashi ewa zaka nero mana nge na zabu wani fidoto ya ji na gakiyo ganero ya ji mo a mace ewa zaka uru bi tijara ta yanyi kyaujo ka ana waje ce kuna edikiyo eh ewa zaka bo good <coughs> now zaka inda mini yana ji tibe talauci no aki musalata ya zaka ya sallah ko yiki ne wa to zakata mai la zakaiwa ko zaka mai dole ya gwada mini alkanu musulunci ba mu don amma to wato na dukiya na waje na wula kun zaka wa nan ne ji sadaka ka je ji sadaka na ga aliyadul uliya khairu min aliyadi sufla wa dabi man tawil ya gwana da fite nun da alkhairi ga gwana da kimo ga cewa cha be za na dole yo wa pawaji wa wa dukiya ne umaji ga dole ga wa saka man ga lada ila yi jina aje limo ila yi majina aje man a so yi miliyoniya kaji man wacce ji ibe ji fuji man wacce ibe miji to kada fiti ji man wacce ibe fito aya jo ngoji ya nyako amma to gba na ogo ga wa so ga ya sadaka za wani ka wala da ngo de za sadaka ji ta wuso a ya yake kwa ji fahimta ya gane ya gabi rana e bani wa ga tomsul basira da zabe zanu ci zanu ce lele ga waje ga ya saraka majimanta wala da ya so gwa gwa umaji unda ci mu ja can ene lanin zanu ce le ga waje wa ga mando ci ga ga gawe ga waye ya zakamu waga yawo waga joda yau e buga ga gamu which is also wrong man na shi shi waje kina man da ciwo to mai zalimi ya mako ne ya ga ya ga da wata la ka wallo ya mi ta mini zaka kici bo a mi so da ne ya zaka ne mi yanzu ka hawa yan nan hi amma ko ndoro ka salla ko salla ko biyani ha na salla lugo la salla ke biyani eh zan do ce fa pata zakati fitiri mo wuce yawa da za mu shiga giroyi bai bufuji in guji shirya wa gan gaskiya ya ne so eh salle biya salle biya salle biya ni ya bugo nga bufu ya ga te ba wole ne yi ka ba ku bon na ma ji ka ba na ma ka ba ti bufu bufuji ma ko ne liman be manya wa zakane ya da gwaye gwadan do yibe ye ga za wuce ga wata la kane ce ya yẹnna ìpáta igá tuntun ẹ̀yàn àjà orí wúwo yìí kó èyí fẹ̀yìn sálà bi ti àti àjòrò yìí kú yára ní fún mi ẹ̀fí rẹ kó káká yìí yìí alẹ́ yìí bá ní. lọ́wọ́ sí

zane sake makwabci waga jege wa ya makwabci wayi talauci ne bai bayan sha eh mace wacce yi nufe ruwa shi shi ke yi wani wato ya ba da na shi ko tafi sun abun nan mitife wajen zane a fe wani a gan da ne kafa ramadan doro ya hana gaskiya alawarsa sun nare mm. lóòjì yánà kó wà tó tẹ́lẹ̀ ti débè bá ń yí ayé àtẹ́zọ́ tó àbẹ́jì tó sáraka bí ààyò zango ti ìmọ̀jẹ dúkìá náà gàgà àdí sáraka kó zaka wà tó zẹ̀ká kó àtsà àtọ́rẹ́à zàkà máa bẹnẹfíìsì náà ńgbà dúkìá náà kú bẹ̀rẹ̀ mọ́ngọ́ ti náà mílíọ̀nì àti ìwúsẹ́ ìlú ìdí ẹ̀fẹ́ ayọ̀ fúnni na ara wọn ka ya. níbi okó ji di fèyíta na náà yẹn ń nẹ́sì á níyàwó ẹ̀jú sọ bí fífi ìsọ̀kú gun ewu ju gáfárà káàpù ní ojú ya yẹn ní kẹ́yìn ìdá káàtì náà yóò yá ìlú ojú àlòmbaga wà á dé èdè èdè náà ká sókún ní tòbó dèdè á mọ́sálásí ìfikì ní tó dẹ́ngúrú ńgá tún o mọ́kàndá ìfikì ń bá wọ́n dẹ́ngúrú eh jama'at nasri islami a jiga sai ji mafi wo e gina jaji musabaka ta a fi be jiri ya zafi basura ki ta kwa gon nono yi so faru fa lokaci wuce nga jiji kiyo mbe le ngi ti lo aje aje gi bo so ko la ji jiji di lozu ga ji ti ka su last ten days ne ramadan da bi annan masallaci to ta ko be mo ti fata sai le yi ti lo ta da jirgin tsakani obi su kwai zairi na ga fi ka bi da abu na tiga gugusu zan doro ta fe didi mai din nan talauci a ji zan yi waskewa zan yi ajin da zaman lafiya eh e zaga e jiya zani ga jiya leri na ga je gan zani ga ye je di uji ona be so kwai ku ga fe didi on tiga fe gan man san da su na san sai ya san fa le wuzirwa wuzuru ma mi labiya e sai ga gaskiya fi sabilillahi yan ne dai bukata yan e ga laci ne ebole kaka tun na yo ide ja abu ne so ko mi ba ni wa ta na ti ga wo wa kan nja ji yara na al hadith al khamis wali shiru hadith ne shi shi an abi radiyallahu anhu da ba da bi qala ga zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al hilala annabi sallallahu alaihi wasallam utun etsaye fakala ni bijiga idza ra'aytumu fasumu ye ga le tsaye ga je fi azu wa idza ra'aytumu faftiru ye me ga ke le tsaye be ga ti ce la sala je la idil ko fa in alaikum abe ye du ke le tsaye fa ga ke so akhrajahu muslim ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ummatu ummiya la nasibu wa na naktubu ko yi al'umma yo da shi ba calculation ja yi make maka ka ne ba go su muli ruye ti wa after muli ruye ti ana wa ga wana e cha ramadan cha be calculation ya astronomy to ya e de wa sa da ye ga le ya zuncha kai la le ya be lugo e fulugun go nga gungo e ke cha ye ga ti azun lo agun agun gun e chi be gutun ani gbo din ni ya gaji ya gidan ya wasa za ya gata e e ne ya sallala kai le ya mai ya zufe gungo wai ce bai jikin zaini bugi mai wazun buja ibada idan zaini buge jaji bai jama'i azunfe bai jama'i jin eh sallala bai yóò yá ẹ̀rọ kó lọ́wọ́ ìyá bẹ́ẹ̀ tì sí ìwújì ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ announcement ní ẹtú sokoto e, society náà ẹgbọ́gbọ́ wọn àti kí wọn àti àwọn yóò fẹ́ gbòójì lábẹ́ tó sọ́mọ́ nǹkan ní ìlà yẹn mo jẹ́ àwọn àzùn gbèsè àkàzẹ́ àwọn àwọn tó sọ wá mo ti àṣà yín. káàmù ká sọ ngáyé abá ní ìfi jí ibú àwa yẹn an abi ta radiyallahu anhu da ba bi rusa kuje da an bi annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala nabi ga man nasiya wa huwa sa'imun la ne ga fata mu ce fiyazun nan fa kala wuce be giye wani wa bata au shariba kuma bata wuce fi fali yutim masomu lazu zu yum fi gumi fa inna ma ta'ama wallahi wa takasa ko ga yiyo so ko ga yiyo akhrajahu al-bukhari wa muslim ya hadisin ne ga wayo rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana so ko da wayi yiga ba ta ko ya tibi kina kan go cewa le zai waje go makanta daga lashi around 2 yawa la mu kashi zan go ci unde ga ci normal free di mi su wa lo ba no kina mo kina ya cha o me di kiya un un wòle tí òjò lánàá bá tí o fẹ́ gbé fíríjì o fẹ́ wá pé as usual o fẹ́ wá pé ọ̀tà fẹ́ ṣayé ìjọ ní. wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀sùn náà wòlá ìlà ìlà wọn ni wọ́n fún fi gẹ́gẹ́ ká yìí ta rọ́bànà aláàtò àkíńsínà ìnà síná àtàlẹ́ wọlé wọn bá tẹ̀yẹ́ bọ́gọ́ fẹ́ lè tí mo sọ wọn fẹ́ gani. ta kwasa ọgá gbogbo lókàtí ìdánwò ní gbóníbi wí bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ máa lọ mọ́rù yusufu yẹn lẹ́sẹ̀ káàfi mọ́rù yusufu yìí gánwà gánwà àti tẹ̀sán náà di ẹgbẹ́ náà fẹ́ yà jímọ̀ kan tí ìfọ̀tà wà gẹ́gẹ́ jídì gẹ́gẹ́ sọ́ọ́sì yẹn láti yín wò mùsùlùmí àwọn àbìsí mọ́kàntó fíntò ní wọ́n jíẹ́ lẹ́ẹ̀fẹ̀ jímọ̀ kan tó yìí ìkídà fẹ́ẹ̀dù gẹ́gẹ́ níbi umaru yusuf yìí ní ìlú ẹ̀mí á máàlù umaru yusuf yìí ní ìlú ẹ̀mí á mi ṣìnà máàlù umaru yusuf ṣìnà máàlù umaru yusuf jẹ́ lálá ní òṣìbè gbàtọ̀ níta ti ìkúdà máàlù umaru yusuf ọ̀sọ́ kùtò níta sí lóṣì tí a kó òṣìṣẹ́ gánà ọkọ yẹn azùn mí ní àlùkáwé mùsù ti wọ́n ga nígbà ìbáná náà yá yé mọ́ wọ́n mọ̀ wuyeza na alika ibwemi daga wani wasu yasu mutu ani ka yasu guwayo hali da zuri ilo da sha lanu wasu ilo nori ah oga ẹnlẹ na si ana luga do si yo ya ajiga da goto babo luga uti da wuti ya alimisibawu muniri ẹnu gẹgẹ yẹ. alisiyaru ne na lisaru da arabi ya bin manzuri ɗan wurare ya lisiyaru na wanda na ya gba wu mai yawa eh? amma ga ne da dajiyanu a duniya nan allah kiyaye mu ta

balarabe ya jabe za wa da naru lai ne wasu kuka da bayani batala naru ma kalmi waya ma kalabi kiyo wayan kwazo tun irake ko za ni wuce shi a januwa za wuce ne ga makal na cinaki wuce da nuwa ya sa bai fayi ji daga banin nuwa da har bai bana ya zaje je bukata nuwa ne a ta hajja sai ji amfani jirgin gani bai nuwa wuce so so ko be je ju ya ta to izawar da narun layi. no so ko ga da biani botola naru ma kal nu e ma kal da meji ki an an de wa ni mu da ya ta e ko ga ji sa ne bi ga da biani fahimta mun do tudu wa buci hadisu sabi wani shiru hadisi ya yace ba a bai ci an abi hurairah radiyallahu anhu qala da ba bi rasa kuje da mi gan khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ja hutuba فقال عن بتجان أيها الناس يا يزانجي قد فرض الله عليكم الحج فوجوا فقواج لاجي واري بتاتي بغاجي جاجي فقال رجل زباجين بتجان أكل عام يا رسول الله يا تشيا تشي مبه ياندورو غا يا فيجاجو غا جاجي واجبيو no ga da ya nu wa da ya wuro wa da ya wuro ga ci ago fasakata anabi ci sun hatta qala ha talata ran ga wuce ga ta ga annabi ya ji wuce ya ndo ga ya fejo fa qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga law qultu na'am la wajabat ga ga e aji ga aji wa waji ta ji da ndoro no wa afeje ya ndoro no wala mastatatu ma yaji ya thumma qala annabi ga zaruni ma taratukum ana mi ga we gwa ta ti ubo no yu ya ci fa inna ma halaka man kana qablakum min al-umami al'umma na shi yato ka ni al'umman na na ajin alakaji bi ka su ali a fela agagagi wakti lafim alabiya ba fela aliya ni biya ji ba bai za a tu kun bi shei mi gaje foro bi ndo ci fatu minu masa ta ga gaje ya bi gorgodo yi koye yi wai za na haitukum an shei fada uwu ma maga kai ga ila ndo ya lugwa ya gaji ya lugwa akhrajahu muslim ma muslim ga gubo ina hadisin ne lawunin haji ya tufarin yo wa gaje yi ko na walo na wanda su yi rayuwa mu walillahi ala nasi yajil baiti man yastata ilayhi sabila hajji wajibi yo ya de gaje yi ko lulo na amma mini shala yi musulmi ki haja e da gaji ko ji ko da ka yi ga da ji ka ji na ga ji wọ́n ti wájú bíta tí wo ademi ni mẹ́rin àdísí yọ ọ̀dọ́gbọ́n ní bàbú tí èlò àjì bàbú tí wúlà bàbú tí mú yú da bàbú tí fẹ́lú ládà azẹ ẹ̀kọ́ náà tí dájú bá rí yẹ bàbú tí ájí fẹ́ bọ̀ bàbú bẹ́ẹ̀ ní ìlú ìlú ọ̀gá àdìjú bá rí nà lọ́sẹ̀ ìfọ̀rílẹ̀ ó sún sínú ájí kí o ankali ndemini sẹ́rẹ̀ tiẹ̀ àjẹ́ àjì náà ana jaji na wani a sasa ilaihi sabila iza na ma jaji na gayi zagi no umma su da zuno wa da kiyo wa da zu mahram ibn annabi sallallahu alaihi wasallam la tusafiru almar'a ila ja'a zan illa ma'zi mahram sai pambana ni bezani zu mahram ne ngala malaga libi mai hadisi ya ga la hadisi ne bi kitabul haji bai dubo mu ebo kiwo ebo agan ga yin zagi ga zun wa da kiyo wa zu mahram ta ba sashe fuka wai magan nga da rifkatun mamuna amma wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alibi ga zan ga jin haji fa lam yarfus wa lam yasqabr jaka yawm waladatu ummu zan ga jin haji ma gena ko mulukin shashen ti wani da fasikanci ya nan mallami ya nan umman ya ji wannan nga ce ba bashi ke fo nan mamuna ma'ana laifin ba ta gaji kiyo nga fiya ina ga ajiyaji aji almikatu zamani a maji almikatu almakani waga ilimin cewa anwawu yaji na ye jina aji alifrabi yanzu jaji kawai aji tamatuyi yawa umuraji wace fa wace aya wali irabu jo ce gijo wajen ni ako wace woma wace abi caji a maji pirat na wajaji wa mura ke ba ma jikana wa ma ganwa nan ya bago ga alwaji dai wa da wa ilimiyan haji kemi na ji uji na ko zane ji ani biga na ani biga da ni ga ga e nga ji wajibi ma e ya ji yaya bebe hadisi ne ke lawu etin ga ga galo lo ki gima amma la ta zalwa ana shayin tub da lakum tasukum amma to sun e wa ga ne wadi ano dike ogigan uje ti o dila kurewa ba fasadu ala zikiri in kuntum la ta'lamun anabi ga ga ce waje anabi ga ga lugwa ki kiyo wa lugo al hadithu samin wali shirun hadithu ya gbo ji guba an ibn abbas radiyallahu anhu ma da babu ibn abbas su kuje da bayan da guba ba kala nga wa qata rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al madinati zal hulayfa zulu laifa la mi ka fi madina ciyo ma na ga zakin daga madina wace ga wa da jaji wa gozulu laifa na so ga kijo so ga ibe yirami wani yalla kan ni don wani wali ali sham aljufa sham kiji ma mi ka to ai da ne ga jufa nan wali ali najidin qarnan najidi kiji ma da nai mi ka to ne qarnul manazili wali ali yaman idan yaman kiji ma mi ka to ai ya lamlam wali ali iraki zati irq ko iraki tiji ma ya bayi za su irka ma ga wale wani alil iraki za su irkin nan Nirwa ruwayo na bedan sahih bukhari gan da ya ko mun da sahih bukhari ba nan amma muslim mun bedan daga hadisi ya jabir ibn abdullah sashiyan na jimman ya hadisi ji e mari hadisi malik ya bai wolo ji kiyo wale ta tsawure matsala bai ne ebo bana hadisi mikete wewa masa wewa babin ne bai ni ba hadisi wuce hadisi da ya gidi kaji sifatu salati muhammadu nasiru dini lalibani ai ni sifatu salati ya asali eh mujalladi uku muni. ko ji gani ko amma guni wuce guni kiyo ngun sombara ya zuta gaji a cikin sifatu salati na sokon mun ce da hannu. ko ji ko kana sokon mun ce da hannu, su kun albani ke biyar tarhis ne ga tarhis sifatu salatin nabi ba ta je wati bo a fa su ta koyi musulunci wo yi salakin na nabi muhammadu ji sallan ko ji gane ku zan go gashi shi ba ngato ku fa ta ji sufi akida sufi je ga amma ya da ta za zan go ya le ga sufi zan go tiga sufiya cikin malikiya wai jiyo gashi kawaidi alori ashimawi ziya wọn fẹ́ di lítà fẹ́ fíkì òní ṣúlò èrò tó ṣì nàgà súnà wọn yẹn jẹun wọn ni fíkì òsú jẹ àwọn ọmọdé ètò àdídù sú jẹ à ọmọdé ètò àdídù kò jẹ ayé jọ. wọn ni àtọ ẹgbẹgbẹ ìta kara ibi ẹyìn rí mẹsì. kọ́ọ̀là ngọ́wọ̀ hunna la hunna mi káàtù ní gáyì mi káàtù jọ mà ní ẹ̀rẹ́ ìgá dẹ̀dẹ̀ náà ó ti yọ náà wọ́n ni mọ́n àtà alẹ́ yìí nà ni min gairi inna nan na ga ga jufa ta wannan zando ne ga daga zuma ya jufa no ya fa fata ya jufa su ga kijin su ga iramuna a ga ya lamlamu cabo zando ga ni daga yamman bo ko tuwo yamma daga yamman bo ce biyanan mun ga gogan wa go ya lamlamu ga su ga kijin eh wa go ya lamlam ga su ga kijin su ga iramuji amma zanan zuma bo ya lamlamu ce wani zubu ko zuma ba jufa ciyawo ki wani nufi mi ka tu da zuma abo to kila na jo mi tu a a e ni o so ji ga ni ka tu yuzu ni ana ojuji ji da ba bulu ju su du ciya ba faman arada alhajja da ne ga wa ga wajaji na duna hunna famin ahlihi ko da eh fama na duna gunna famin ahalihi ko zane da na dana da nufe bayan mikati na na ta da nuci a yi mikati wasu na wasu wulo wa kazalika fa kazalika a can ruyi mo hatta a ta'alu maka yi hillu na min ha hatta to maka ci ma su ga ji ramu da mabajin na maka abu zuni shikenan akhrajahu wani bukhari wa muslim wani ga hadis ne nan wani gane kiyo mi katil makani ga waya wadan zaji kazani zaji kazani zaji kazani ilimi ya ilimi ya manasiku da mini ilimi ci ko ya addini musulunci nga mallamin ja da kafe littafin independently yau ada manasiku imam nawawi ada manasiku ibn taymiya ada manasiku ibn muhammad abdul wahhab ada manasiku ibn ada ibn usaymin ko ade litafiye tiye munafiko na muhammadu nasiru dini lalibani kanin ade hajjatul wada ko yana ibn azumi in kanin ɓata ya wasu yiwu waje waje daidai ke mine lotuyan haji lonin wale ya zamu ji karatun kawani litafiye fiki wa bai limi hadisi ji ya tiye ba biyan jo wula kuka ni ga wa kan ya wakiyan ji ba

to ni ya dan wani labaika hajjan labaika hajjan wa umratan ko ko labaika umratan ta eh yawa eje wato da dai rabu na wafana rida wa izaru ko kashi ɗaya ji madaba ne daga da iramu wa jiki ana wa jana la yarbisul muhrimu ba ni da iramu na wa fa kamisa wa fa wa wala tarawila wa jiki ana ma da saka hadda karshe wuce na jide alwanan alhadisu ta su wani shiru hadisu ya gbawa dinni ana biyu da rata radiyallahu anhu da ba abin rasa kudi da ni mai kala ganna ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kan an bai ilhasati annabi sallallahu alaihi wasallam kan ku kuma alhasati ke wani nufi ena guniya papo ni ko ja ko ko ne yi kucin wala wa so ti o so pe tu yo ko na gumba ko dabba alawa wato ce wato ke ke lamu wato ce wato ke ke mu ina nan anabi kane yana ko iza ko iri nan wa an bai ilgai wa an bai ilgadir bi ma'ana algarar anabi sallallahu jiki nan iza ko ya ke ji wani mai kana guno wani ya hmm. ko ya ko ga elu gina to ya fuzo da lukuku no tun da ana lukuku ló yẹ kí ìlẹ̀ nínú gẹ́rẹ̀ ba ẹgbẹ́gbọ́ wàtò ẹni ẹ̀dà fún tabbaci máa a ní rúkàn ẹni ẹ̀dà fún wọ̀mọ̀ láàlẹ́ àwọn asọ́sọ́ gùn ní gbẹ̀tọ̀ láti ke ẹ̀kẹ́ mọ́ àyíwọ̀n yi ló ti jẹ́ rúkàn ta wà lámọ́ al-bukhari wa muslim ga gudu wa ga àlẹ́ ẹ̀yẹ na fiye gun ẹ̀kún ọ̀nà ndọ́kùn zarawi baiwul garar hukan ko baiwul mulama saki ngo wajen gwatuwa ma ga cile mu mo ba wobe eh ẹnu wa ṣínà ogun bàjùkọ nínú àmọ́ ìdádọ̀ ọjọ́gbà tó oge wa wà sílé gbogbo ọ̀rọ̀ wà sílé wà ní kíá wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ kiri kẹ̀ gbogbo olólásà kú omi kó gá mìíràn pagun jìká eh yawanci ba ta gwala giri ne ya buga biyo ta Allah dai kiyaye mu mm. salasu na hadisu ya gbawaci an ga malaukan wace za da wai limi wace ka ce kowa wai limi wace waje a sai ji a ramu mashirabu wa masu mashirabu wa masu amu ba ta ramu ga fi rijiyar zo anu ba zata fi sami ta radiyallahu anu kala وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب دينار يا بديناريا والفضة بالفضة أزرفا بأزرفا والبر بالبر البر بالبر بما بمعنى أركم بأركم والشعير بالشعير شعير بالشعير شعير بابي لا جاي كتا عيني شعير جيا والتمر بالتمر دون بدون بدونبينا والملح بالملح esan da esan mislan bi mislin sawa an bi sawa'in ya ga ya ga ya sun ya ta sai jin wa kiyo daidai ba daidai alkama ba mi ni dana alkama ba ni dana dọ̀bí na ni dana dáná dọ̀bí ni dana na ya ga gá dọ̀bí ni páàlù ní yẹ́mi ìwé dọ̀bí na yá gádà ó yá kó dọ̀bí náà wẹ̀ dọ̀bí na yẹ́sọ ko ẹgbẹ́gbẹ́ ya e na yá gádà fẹ́ jẹ́gẹ́ ya so yẹ́sọ kótó ẹgbẹ́gbẹ́ ní àlá dọ̀bí na yẹ́ agadas báàrin níyàwó wọ́n tí wọ́n láti òbí náà tó kótó báàrin ní bèbè tí wọ́n yà nílò yé rí bára kọ́ mú gáàdì kó rà ní aláṣẹ kápá bò fún níyàwó èèyàn gómìnàtì wọ́n máa aláṣẹ kápá bò fún gúbàání yẹnu pẹ́ńtì ní bára no ne wa gaiwa ta kafa nufinci da yan gwamnati wannan kuma ga gowa da cikin shi kafa nufinci wasan na ma wa gaiwa ta kafa yan gwamnati da ta kafa yan nufi oku wa ga gowa da cikin da ta kafa yan gwamnati ka je ne ka je exchange irin da riba ta ya exchange ji bunan ku ga mi jena mu ya sayan fati je dangote esanatomi mu jena wuce esanatomi jikinan efaji juko ne bugon yemi kpa ni wàyàn páàlù níbẹ̀ kan fi ẹni ní ipá tẹ̀ jí ọ rìbá ǹdọ́wọ̀n jẹ góòlù yẹn dùbẹ́ yìí wọ́n ti wọ́n fẹ́ jẹ góòlù yẹn yẹn náà jẹ́ dùbẹ́ yà ni ǹdọ́tọ̀ yẹn ń ngala five gram yàwé wà lá seven gram yàwé ẹgbẹ́ ní ẹ̀hún yẹn dùbẹ́ yìí wọ́n lé ní sọ jí rìbá.

ọ̀gá di owó hàn ga di owó ǹjẹ́ àtún ẹwẹ́ rẹ̀ bá ń fún. yẹn wọ́n jẹ́ òkú ọ̀gá gbowó wẹ̀ wọ́n dọ̀ ṣìnà tó ọ̀gá ìwọ́ ṣìnà táyọ̀ jẹ́ wà sírí ìdẹ́gẹ́rì ya dinariya 5 la o bari nan aga jijin ma su baji o ga jobe la 5 dirham ya ni ko ga 5 gram yiri ni wa le ga dile na dan wani riba ga ga dabo ya wani ga riban na siyati ilimi wace da mini ilimi rin yore ne da da wa zakati wa da bi yara ma fe ga dabo bo swa swa sa riba fe ga dabo swa swa yi ko ma ya alaka ta be di ubanci ne da zina ya kunu na riba la yakumuna la kama yakum ladhi yatakhabbatu shaytanu min al-mafi

babin na da bukata yin mu elaboration ga wajen gani ku amma na saba mu ta ke bai dabode ibe jikiwo ibe ta wacce wo wallawa alam bi sawab wa ilayhi marji'u wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa askar astaghfiruka wa